أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله na san wancan zaman da mun fara inda malam ya fassara mana ihdinas siratal mustaqim ya kawo mana sirrin jinkirta addu'a bayan an yabi Allah subhanahu wata'ala da siffofinsa masu girma ko ko wasu daga cikin siffofinsa masu girma ina ga mun kai daidai ko ina ne ok su'alul muminina alhidaya yawwa to abin nan malam yi mana bayanin da aka ce ihdinas sirat ita kalmar da take da muhimmanci a cikin wannan ayan ita ce matsalan hidaya matsalan shari'a ihdina sirata almustaqim ya ce ita wannan wannan lafazin na alhidaya larabci kuma tana daga cikin fi'ili guda goma sha shida zuwa sha bakwai wanda a larabci idan sun zo sukan samu maf'ulin bihi guda biyu shine a ta'addi ita ta hidaya takan yi ta'addi takan samu maqulun bihi shi fi'ili ne yakan fada ma kan ayyuka guda biyu shi kadai ba yakan fada aiki guda bane dan a larabci akwai aikin da ga aikin ne ga inda ya shiga to shi hidaya yakan ɗoru akan ayyuka guda biyu ya ce to wurin ɗoruwa akan ayyuka guda biyu ɗin in shi karan kanshi kalman hidayen ne ya ta'adda ya samu fa'ulai ne to yana da ma'anan za a sa ka akan hanya kuma za ka yi nasara amma idan ya samu maf'uli guda biyu da harfin jarri to yana da hukunci guda biyu idan harfin jarran ila ne to an sa ka akan hanya kila ka kai gagaci kila ka kai ba gagaci ba ne aka ce maza wa'in na kalata hadi Ta aka ce ila daɗin mustaƙin sai zama hidaya ta yi ta'adda da haraful jarri amma ila to in ta yi ta'adda da haraful jarra ya zama ila ne to an sa ka akan hanyar ne in ka ga dama ka bi ɗoɗar ka sha in kuma ka karkace a hanya shi kenan to wani lokaci kuma yakan yi ta'adda ne da lamun kamar yadda Allah ce alhamdulillahi allazi hadana li haza. sai zama hidaya ta yi ta'adda ne da harfin jarra amma lamun to in ya zama lamun ne shi kuma ko ta wace hanya ka bi to an za ka kai zuwa ga inda ake so ka je kuma zai yiwu ilimin mun zo masallacin ne amma ko ta hanyar da ya biyu daban amma mun kai wurin to idan hidaya ta zo sai ta adda ta samu fulin bihi da harfin jarri lamun to yana fasar cewa ne inda ake so ka kai ko ka ɓace hanya sai ka kai amma in ta ta'adda da ila to an saka aka hanyar ne daidai lalle nan ne hanyar zuwa wurin amma ka kai zuwa ga can to kuma kila wa kala idan kuma ita karan kanta ne kawai shi ta samu ma'ulin ba tare da harfin jarri ba to bayan an saka a hanyar kuma za ka kai wurin shi sa nan ya zama ihdinas siratal mustaqim kalman hidaya ta yi ta'adda da kanta idu wanda aka karbi wannan addu'a tasa zai zama kenan yana kan hanyar aljanna kuma sai ya kai an gano wannan ko sai ya kai shi ne amfanin bambance ita kalmar hidaya ɗin nan shari'a yaya take ku take ta addada kanta ku lokacin take addada harfin jarra to ya kasu kashi biyu ko da ila ko da lamu wannan duk mun yi karatun an riga an kiyaye malam yayi mana bayanin ma'anar siratul mustaqim yau zamu tashi wata tambaya kamar taliki ne na kammala wannan aya su'alul mu'minina Alhidaya ma mu'minina ko mu'min su'alul mu'mini mu'mini na roƙon shirya ma attisafihi bihi bayan kuma ya riga ya shiri abin nan ya siffanta da shirya ai idan mutum ya ce yau yanzu a ce ga wani ya zo musulunta a sai a ce ya shiri ko to menene kuma amfanin kullum ne ka kuma Allah ka shirye ni ai shirye ne me amfanin mutum ya roƙi shirya bayan kuma shirye ne shi Allah ya maka arziki haka kan masallaci ke sallah salloli ma masu tsada irin sallan isha'i da subahi kakan yi sa'a ka same su ma a masallaci to me kuma amfanin ka roki kuma shirya shine malam yazo da wannan bayani ce fa idza qila idan da wani zai tambaya ce fa kaifa yasalul mu'min mu'al alhidayata ko eh, alhidayata yaya mumini zai rinka roƙon shirya Wacce shirya ake nema fiye da imani fi kulli waqtin min salatin wa ghayriha a kowane lokaci a sallah da wani sallah yanzu nan duk inda aka hada da Allah ana cewa Allah ka shirye mu ko ba haka ne ba to a cire wannan ma Allah ka shirye mu da muke faɗa a sallah kadai yanzu liman yi mana addu'a Allah ya shirye mu ihdina siratal mustaqim kalla ya fada su biyu don ya karanta fatiha a raka'an farko ya karanta fatiha a raka'a ta biyu akalla yanzu ya roka mana Allah Allah ka shirye da mu a rana akalla mutum na roƙon shuriya a sallan farilla kadai su goma sha bakwai a wata so nawa kenan sha bakwai so talatin to a shekara guda nawa kenan to ne. me ya sanya musulmi ya dage da roƙon shirya bayan kuma shiryayye ne don wani aka samu irin wannan talentin wani lokaci ko maki Allah ne kiristoci su ce to ga yana ka ce Allah shirya kai a shirye ba shiryayye ne ba to me amfanin haka bayan ka siffanta da shari'a kuma wani lokaci ma ba a sallan ba ma sai ka rika roƙon Allah shari'a wa huwa muttasifun bi zalika bayan ka siffanta da wannan fa hal hadha min babi tahsil hasil amla to wannan yana babin neman abin da aka riga aka samu ne ko ko a'a kana neman abu kuma ka samu kana ƙara neman shi kaga ya zama shiriri ta kenan in an ce tahsil hasil a larabci kwaɗe kenan ya zama sakarci ma kware ko domin kana neman abu ka samu kuma ka cigaba da neman shi ya zama shi ririta ya zama bata makai lokaci to shin yana wannan babin bata makai lokaci ne ko ku a akwai dai wani sirri a cikinsa? sa wannan ita ce tambayar da malam ya ga ya kamata a sa a ciki wal jawabu Allah jawabi dai shine wannan bayana daga cikin babin abinda kake nema ne ka riga ka samu ba maimaici na abin da bai da amfani ba walau lahti ya juhu lailan wani harin ila su alil hidaya lama arshe da hullahu ta'ala ila zalika na farko ko ta ka sani dan adam da ba din da rana ana bukatan shi ya roƙi shiryan ba da Allah ma bai sa shi a hanyar ba yanzu ba gashi mun yi sallah ba yan mintuna nan kaɗan, zaka sake jin an ce Allahu akbar a sake dawa da wurin Allah da ka an sallami an sake fita za ka sake ji an ce a dai dawo da badin Allah ya san halittar ɗan adam na da buƙatan wannan abu da ba a shirye da shi fa Abdam abda ne fi kulli sa'atin wa illallah ta'ala wato shi ɗan adam mabukaci ne a kowane lokaci kowane yanayi yana da bukata wurin mahalicinsa fi tasbitihi alal hidaya akan ya tabbatar da shi akan wannan shirin da ya riga ya samu shirin da ma riga ya same ta to ya tabbata akai to ai manzala nake cewa ya muqallibul qulub sabbit qalbi ita zuciya yadda take bugawa ne take juyawa da matsala in ba kana roƙon sabati ba Allah ya tabbatar da kai ba to yanzu nan sai azami sai ga mutum da kasance babban mutum ne a bangaren addini gobe sai ga babin shiriri ta yafi kowa kaga ya lalace to roƙon tabbata ne ake yi ba roƙon shirya mana shirya a riga an same ta kuma mu imanin ba irin imanin jabariya ba ne cewa imani kaman kum ne to a wurin su, ibn al-qayyim ya yi wani baiti yana bayanin yadda ɗan jabariya suke kaddara imani wai imani kaman kum ne kaga an ka jera kum ai za ka gan shi daidai ke ko to da ya ce la ilaha muhammadu rasulullah su shi kenan in ya fi kowa fasikanci a duniya ka samu ne ce la ilaha ya fi kowa takawa a duniya to daidai suke daidai suke ba imani bai raguwa bai karo in ka riga ka yi shi ka gama Allah ya kare saboda aka yi ce Abin da ya sanya ake roƙon shirya shi ɗan adam kowane lokaci na buƙatan Allah wanta ala ne ya tabbatar da shi akan hidaya wa rusukhi ha ya kafa shi ya tabbatar da shi wa tabasurihi wa ziyadatihi ha sannan ya sa shi ya tsire mushi wannan shirya sannan kuma ya ƙara mushi wa istimrarihi alaiha ya ɗore ya dawwama a cikin wannan shirya kada ya zame Fa'inal abda la yamliku li nafsihi naf'an wala darran illa masha Allah saboda ai asali dan adam bai iya jawo ma kanshi amfani bai iya tunkuɗe ma kanshi cuta sai Allah ya ga dama to ita kuma zuciyar nan Farshe take fa arshadahu ta'ala ila an yas'alahu fi kulli waqtin an yumiddahu bil aunati eh, bil ma'unati was sabati wat tawfiq shi sa Allah subhanahu ta'ala ya sa shi a hanyar da zai rika roƙon shi kowane lokaci ya miko mishi tallafi ma'una wa sabat ya tabbatar da shi wa tawfiq ya sa ya dace wannan hidayen da ake ta roƙonta ana roƙonta ne dan a samu Allah ya tallafa mana mu samu sabati sannan mu samu tawfiqi mu dace fasa'idu wanda ake cima as-sa'id mai arziki man waffaqahu Allah ta'ala li shi ne wanda Allah ya mai gamtakatar ma yake roƙon Allah din ai in kaga mutum kullum yana daga nuna ina roƙon Allah to ai wannan mai arziki ke fa innahu qad taqallafa bi ijabati da'i don Allah ya ce ya ɗauki nauyin amsa roƙon mai roƙo idza da'ahu in ya roƙe shi wala siyamal mutarru musamman ma wanda yake mabukaci almahutaju mai neman taimako almuftaqiru ilaihi wanda yake da bukatuwa zuwa ga wannan abin ana alaili wa atrafan nahar dare da rana shi cikin ayyukan ibadan da Allah yake so ya fi so ma ba kama a roƙe shi shi ya sanya a wani hadisi manzo Allah ya ce duk wanda bai roƙon Allah to ya ɗauki girman kai ne ya sa makan shi to kuma ya ɗauko rigan wuta ne ya sama kai shi idan wannan karatun ka ce malam ya maka sha talitare ne sai kawo maka wata aya ya ce wa ƙarƙalar ta'ala ai akwai inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu aminu ko ba wannan ayan ya ayyuhal ladina amanu aminu wato me amfani haka kuma ya ayyuhal ladina amanu aminu to tafsiril hasil kenan yanzu abin da ake nawa kuma san to me kuma haka ya kone kuka imani ku iman a to imanin iri-iri ne kenan wannan na nuna maka ashe imanin iri-iri ne tabbas imanin wani ya kone wani yana karuwa yana raguwa a wani hadisin ma Allah ce kai imani na tsufa kamar yadda tufa ke tsufa za ka ga tufa wani lokaci da lokacin da aka ɗinko ta ko yaron ka ya je kusa da wurin sai ka ce ka tashi kwana bisa sai kana goge takalmi da shi ko ba samu haka ya kana goji takalmi ko ka ba mata su rika share kashi a cikin gida to me yasa da jiya da yau ya bambanta to jiya sabo ne ya tsufa haka imani mazala ce ya khluq yakan tsofe ya rakata to yawan addu'an shi zai tumai da shi sabo ya tumai da shi sabo yana kai an gane wannan ko sai nan Allah ya ce malam ya ce in kana so ka kara gane hidayen can da kyau ka kara ta da wannan ayan ya yi ladina amanu amin ya ayyuhal ladina amanu amin ya kuma kuka imani ku tabbatu akan imanin shine ma'anar fasara ta biyu billahi wa rasulihi wal kitabi ladina Zala ala rasulihi wal kitabi an zala min qabl ku tabbata akan imani da Allah ku tabbata akan imani da manzala da biyayya gare shi ku tabbata akan imani da littafin Allah wanda ya sauka wa manzansa kai da littafin ma da aka saukar domin ai ba ka zama mai imani sai ka da annabawan baya ba ka zama mai imani sai ka da littafin da aka saukar na baya to ya kone kai imani ko tabbata akan imani shine ma'anin shi ba tasil hasil bane faqad amara allazina amanu bil iman a ayan sai Allah ya umarci waɗanda suka yi imani da imani yace su imani walaysa zalika min babi tahsil hasil kada wata rana ne ce muka amto ah, wannan kuma ma ya zama kenan da maimaici li'anna al-murada as-sabatu wal istimraru wal mudawamatu ala al-a'mali al-mu'inati ala zalika wallahu a'lam malaci ai manufan li'anna al-murada manufan as-sabatu imanin ya samu to tabbata wal istimraru kuma ya ci gaba wal mudawamatu kuma ya dore alal a'mal akan ayyuka almu'ina ala zalika wanda ayyukan suna taimakawa a samu wancan abin da aka faɗa a baya wallahu alam Allah yace man yace Allah shine mafi sani wa qala ta'ala wani wurin Allah yace amiran li ibadihi almu'minin wato yana umurtan bayansa mu'minai an yaqulu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ko ba wannan aya a cikin alkurani Allah ya ce ku rinka roƙo kada ya Allah ka kare zukatanmu daga karkacewa bayan an shirye da ita bayan kai mana kyauta ay eh, kai mana kyauta na rahama bayan kai mana kyautan shiriya kuma kai mana kyauta na rahama ka tabbatar da mu wannan ya nuna zuciya tana da matsala fa na qaulihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim mala ya koma asali dan kada ka ce an bar aya kenan ma'anan ka Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya istamir rabbina alaihi wala ta'dil bina ila ghairihi Allah ka dawwamar da mu mu ci gaba da rayuwa akan wannan imani kada ka karkatar da mu mu je mu fada mu wata hanyar da ba hanya maridiciya ba an gane wannan ko wannan takmila ce kawai taliki malam yayi ainihin bayanin ayan mun riga mun karanta shi wancan mako sai aya ta gaba yace siratal ladina an'amta alaihim hanyan wannan wanda kai ma ni'ima غير المغضوب عليهم ولا الضالين banda waɗanda kai fushi da su banda kuma hanyar batattu kenan aƙalla a rana a yi ne mutum na neman tsari daga ba yahudi da ba nasari ko ko yahudanci da nasaranci so goma sha bakwai goma sha bakwai so talatin ka lissafa a shekara yadda kake neman tsari daga bin hanyar ba yahudi da ba nasari Hadis, تقدم ya ce ai ga zance ya gabata. Fi ma iza قال ab. bayanin shine idan bawa yace ihdinas siratul mustaqim ila akhiriha har zuwa karken fatiha ya yaqul Allah na cewa haza li abdi wannan na bawa na ne wali abdi ma ala, abinda bawa na ya roƙa na bashi Allah ka tabbatar da mu to wa qawluhu ta'ala siratal ladina an'amta alaihim hanyan tafarkin wannan wanda kai ma ni'ima mufassirul lisiratul mustaqim wannan ƙara fassara wancan abin da ya gabata ne fassaran ihdinas siratal mustaqim ne ka shirye da mu hanya madaidaiciya sai kuma Allah ya ƙara fassara aya wa huwa yadullu minhu inda nuha ba masu nahawu in ka koma a larabci haka ba ka same shi wa ya juzu an ya kuna atufu bayanin wallahu alam wannan duk nahawu ne zai zama atafi ne na ƙarin bayani duk zai yi to suwaye wanda aka sa su a ni'iman wallazina an'ama Allahu alaihim humul madhkurun fi suratin nisa wadanda Allah ya mana ni'ima an ambace su a cikin suratin nisa haythu qala ta'ala inda Allah ya ce wa man yuti'illaha war rasula duk wanda ya biyayya ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yi wannan rayuwan daga nan har duniya ta tashi fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim to su waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya yi wa ni'ima minan nabiyina daga annabawa kenan da aka ce siratul abin nan siratal an an'amta alaihim wanda aka yi ni'ima su ne annabawa dan ba yi neman da take annabta ba ai a ce an yi ka annabi to ai ko ka samu ni'ima wasiddiqina da siddiqai siddiq wani mataki ne na imani wanda da kaman step ne na na hawa hawa step ne na karke na imani daga shi kana daga kafanka inda da saura ka dora sai ka zama annabi shi ya sanya maryam Allah ya ce wa ummuhu siddiqa wa ummuhu siddiqa su a cikin mata an samu siddiqai irin suna na khadija irin suna na fatima irin su asiya duka nasi ya tabbata mata sun zama siddiqai amma ba su zama annabawa ba a cikin mutanen bayan Allah kuma an samu siddiqa ga abubakar ma abubakar siddiq wa shuhada su ma wannan ni'ima ce shahada ni'ima ce wa salihin da mutanen kirki mun sha yin karatu akan haka kai dai ka zama salihu in ka zama salihu ka huta amma ba ka zama salihu ba kana da matsala shine sai kai ta makami kame ana cewa za a yi kaza ka kama nan ka kama nan ka kama nan don an tsara tawakali ga Allah an tsara ma mutane wa hasuna ulaika rafiqa a ce waɗannan su ne abokanin karanta shi alkiyama aiko ka yi sa abokai ka samun abokan kirki zalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima haka ne ko falalan Allah ne Allah ya haɗa ka da waɗannan mutane Allah ka sa za mu haɗu da shi. saboda haka wannan siratal ladina an'amta alaihim din nan bayan atafu bayanin ne ko ko mufassiran ne ga ihdinas siratal mustaqim wa qawluhu ta'ala ghairil maghdubi alaihim kada ka samu a hanyar wanda ke fushi da su wala dolin kada ka samu a hanyar batattu Allah ya kare ma'ana ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim wato ma'anan Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya hanyar waɗanda kai wa ni'ima liman taqaddama wasfuhum wa na'tuhum wato waɗanda siffansu ya gabata yanayinsu ya gabata da sifa da na'at duka sifa ne wahum ahlul hidaya su wanda suke kan shirya wal istiqama suke wa ta'ati lillahi wa rasulihi suke tsaye da biyayya ga Allah da manzansa wa mtisali awamirihi su ne wanda suke misaltuwa da umarninsa in Allah ya ce ayi suna kokarin kwatantawa wa tarkin nawahihi wato su ne waɗanda suke nisanta abin da Allah ya hana wa zawajirihi da abin da ya tsawatar gairi siratul magdubi alaihim banda tafarkin wanda kai fushi da su domin dama tafarki kashi biyu ne guda ɗaya tilo ne guda ɗaya kuma kashi uku ne daga su babu wata hanya wanda ba wannan ba hanya biyu ce kawai ne na hunna jidai akwai hanyoyi guda biyu ne asali ɗaya ƙwara ɗaya ce ɗaya kuma ƙwara uku ce duk wata hanya sai ta ƙaru daga cikin uku ne ko dai ya zama kana cikin hanyar mutanen kirki kana kashin farko hanyar Allah subhanahu ta'ala ko kuma ya zama kana hanyar batattu su ko bata kwara uku ne ko dai mutum ya zama yahudanci ke yi ko nasaranci ko majusanci bai wuce nan ba duk inda ka samu wata hanya ta lalacewa ku tana cikin wannan uku kuma asalinta guda ce kamar ita hanyar shirya ita ko kwara ɗaya ce ita ba ta rarraba ba kwara ɗaya ce kawai an gane wannan ko to shi sanya kama an ƙara yin bayani ne ya Allah banda hanyar waɗannan wanda suka suka balkace magdubi alaihim wa hum alladhina fasadat iradatuhum sune wanda suke da mummunan manufa fa'alimul haqqa wa adalu anhu suka gane gaskiya da kyau da suka gane ta kuma suka mata tawayi Allah ya kare sun gane gaskiya da kyan gaskiya da suka fahimce ta ita ce gaskiyan kuma suka yi mata tawaye to su ne magdubi alaihim wala sirata dalil ya laka da ka sanya mu a hanyar batattu wa humul ladina faqadu ilma su kuma sun rasa ilimi fahum ha'imuna fi dalal saboda haka suna dimuwa a cikin bata la ya duna ila ba za su kai zuwa ga gaskiya ba wannan shine ajandan makiya Allah huda. da suka diramma kiristoci mabiya nabi Isa a da suka diramma mabiya nabi Isa suka mai da su kiristoci suka mai da su masu butun gun suka mai da su abubuwa iri-iri suka tsara musu tsarin da ba za su gane littafinsu ba shine suka duro mana mu suka daren mana ba za su raba mu da ƙur'ani ba amma abin da suke fata ƙur'ani ya zama rasmu zane ya zama dai zane ne kawai aka zana mutum bai san ma'anan aya ko guda ba shi ke nan ya ta yawo da riga ma ya suna mashi muhammadu wani irin muhammadu wanda ba san shi ba allah ya kare mu kada ka kuskura addinin ka ya zama tamfurari ina faɗin wannan kowane lokaci in kullum zan faɗa ba na damuwa don na faɗin shi ka ɗebi kanka ka kula da iyalanka wallahi duk ɗinkunan da kake musu duk katifin da kake canza musu duk irin abincin da kake basu ko wannan layin ba za a zo ba aka tambaye ka addinin su baka ci ba kana wahalan banza ne ka kasa zama a gida kai baka huta ba kai baka yi bacci ba kai baka taimake su akan addini ba sai wani ajanda na shurubuci na shirme kai nan gaba wani samu kaza in ka tsufa wani ya taimake ka to ya taimake ka da me wace za ka tsufan ma kuma duk a rasa taimako ma bai maka taimako kana cin ko sai ka tsufa mai amfani a rika maka abinci wacce maka abincin ma da yanzu ma da karmin ka bai da daɗi ka tambayi tsofaffin ka ji gida nawa ne za ka ga da tijo ko da tijo an kawo abinci tarihin da su ci sai yaran ma ba su yi abinci ba kwaɓa suke ɗanyi wadda aka yin wa addini kada ya zama kada ya zama tamfurari ka ware 'ya'yanka su karanta addini su tsara tauhidin gidanka da kyau kada 'ya'yanka kullum ka kakkasa tawakkuli ka rarraba musu kai nan gaba na so ka zama kaza ne nan gaba kaza za ka zama ke nan gaba kaza za ki zama amma ba addini ba duniya kara ta ake addini za ka rika mata wannan tallan shi ma addini za ka rika mashi wannan tallan duniya can sai wata rana ba ka da abun yi sai ka dan faɗi kalma ɗaya kanta kafin ka mai ta kana yin shekara biyar ba ka koma kanta ba amma kai kina kullum ya yanka eh, nan gaba fa wannan yaron gwamna ne ku shi to shine menene ya zama shugaban duk duniya ba ma gwamna ko shugaban duk duniya sai shi shugaban duniya jibi ya mutu sai ka gaya mana me ya samu Allah ya sauke saboda haka su yahuda sun cuci wanda suka biyo annabi isa ɗaliban annabi isa ne suka tarba su da ilimin suka tarba su da addini shi ya muke cikin musiba a ce wani sarrafa za ka ɗauko daga unesco kai ka san cuta ta ƙare ana unesco ba san ofis din bane ba san da aka kafa shi bane ba san suke jagorancin ofis din bane tun daga lokacin da aka kafa shi zuwa yau inda wannan salibus din ne ba za ka taba gane addini ba ka ba gane addini ka kirga mutum na ka sani a yanzu da wannan salibus din su gane addini inda zama mutum ya gane addini ta wata hanyar ya gane shi ta wannan hanyar na tsabon gwarin cuta ne ga musiba ana ciki yanzu wai mutane fatawoyi yanzu wai ana ba mutane fatawoyi ta kwamfuta duk irin ayyukan da mutane suke yanzu ana so a shagaltar da su da kwamfuta kuma a kwamfuta za ka rika tambaya in likita ne kai ga fatoyi an tsara maka za a rika turu mafi yana da tambaya kada ka tambayi wani malami a yanzu bai waye ba da kiki ne shi ka latsa kawai a kwamfuta za ta gaya maka wannan matsayin shi ka rika ɗora ma al'umma wannan fatawar ayyuka iri iri fa in aikin jarida za ka yi yanzu kana da wata matsala akan addini kada ka ji ka tambayi wani malami da gigi ne bai waye ba bai ji ko ina ba ka lalatsa a kwamfuta ne za a gaya maka suna da majalisar fatawa ta duniya yanzu a cibiyar yahuda sun yi translation din duk abin da suke so sun tsara a kwarantu field daban-daban yanzu sai turo software suke iri-iri a kwarantu kuma abin da kake yi aikin da kake yi kawai za a imagine na kawai sai dai a sa maka shi in kana tambaya kada ka bata kanka lokaci kawai ka danna anan kawai ka shigar farar zai ga maka to ga yanda zaka yi to haka zaka dauka kai mu'amala da mutane Allah ya sauke mu kuma yanzu mun shantake ba za ka sai littafi ba mutum shi abin da dauka littafin addini kada ya wuce 200 ko 1000 dubu ɗaya fa in yi sai littafin dubu ɗaya za ga ya rike a hannu yana nuna maka naira dubu na saya ko ya saya dubu biyu a sai littafi yan uwa a taimaki kai saboda haka nasara su an ce musu dalil wa akkada kalamu bila sai aka karfafa maganan dala domin idan Allah ya ce ghairil maghdubi alaihim waddallin ai maganan ya cika to menene hikima kuma a sake sa la in an ce ghairil maghdubi alaihim waddallin yayi banda tafarkin waɗanda aka yi fushi da su banda tafarkin kwatattu sai aka ce wala giri maktubi alaihi wala me amfanin zuwan la ya ce ya zo da laɗin nan ne wa akkada kalama bai la ya ƙara ƙarfafa magana Liya dulla ala annahu thamma maslakaini fasidaini wa wahuma tsarikata al-yahudi wa nasara Don ya ƙara tabbatar maka da hanyoyin duk da yake bata ne amma kuma kaman hanyoyi ne daban-daban sai dai hanyoyi ne duka na bata don kada wata rana kai musu kudin guru liyus ba kullu wahidin minhuma ko da sun zama hanyoyin guda biyu ka nisanci su duka fa inna tariq ahlul iman mushtamilatun ala al-ilmi bil haqq wal amal bihi su hanyar masu imani ya gini ne akan ilimin sanin gaskiya da kuma aiki da shi kaga abu biyu kenan an san gaskiyan sannan an yi aiki shi wal yahud faqadul amala to su yahudawa sun suna da ilimi amma aikin ne ba za su yi ba wan nasara faqadul ilma nasara ku sun rasa ilimin ne amma su sun dage bauta suke yi wa rahabaniyata ne bi da'uha ma katabnaha alaihim illa ibtiga ridwanillah wa ma ra'awha ko wa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha su nasara sun dage addini suke kada ka dage kana ganin addini kake yi sai ka alkiyama ka je ka gaba ka da komi to da kana yin addini ne da jahilci wali hadha kana al-ghadab lil yahud wa ad-dalal lin nasara shi ya sanya aka jingina ma yahudawa fushin Allah aka jingina ma nasara bata li'anna man alima wa taraka wa taraka domin wanda ya san ilimi kuma ya watsar ya cancanci Allah ya fushi shi bi khilafi man lam ya'lam sabanin wanda bai sani ba wan nasara lamma kanu qasidina shay'an nasara lokacin da suka kasance su suna nufin su kai zuwa gagaci ne lakinnahum la yahtaduna ila tariqihi sai dai kuma ba kan hanyar suke ba li'annahum lam ya'tu al-amra min babihi domin basu bi al'amarin ta babin shi ba wa huwa ittiba'ul haqq shine bin gaskiya ballu sai suka bace kuma yanzu ne dokoki ka jance ka saki layi kuma za ka gidanku ka san layin gidanku ga layin nan dodar sai ka saki layi layi saki layi na daya ko na biyu ko na uku ka shiga baka to kaga zai na za fito sai duk wata doka an kana kana bata maka lokaci ne ko ka samu doka za ka gare kanka ana zuwa sai aka ga an mai dokan huji 35 ta ko'ina za a fita an gama duk dokan ji an gama wannan in an kana a constitution amendment da aka yi nan 19 kaza duk ƙarya ne wannan amendment din sai da aka gashi. shi saboda aka da ka zura mutum sai zurare ta wani wuri sai ya fice shi ma sai kawo maka ayya ba a kalli karamin sake ba ne a cikin baka da an kalli karamin sashi a cikin baka to da ba wancan mai maganan bai maganan ba saboda haka shi ya ta kwakwatu ya ɗauki kuɗi ya ja sa a gidan rediyo yana ta wahala ya ɗauka ana ta rubuce rubuce an rubuta ka ce petition an rubuta shafi shafi 60 70 ko shafi da talatin. ka gan shi haka dim zai ka ce na sari da ma'arawa masu kosai da an taimaka ma al'umma an je ka kasa ci ayya akwai karamin sashi a cikin baka yana nan bai gan shi bane ya manta da shi to shi ma wannan karamin sashen a cikin baka akwai wani karamin sashen shi saboda haka sai a ta wahala shi sa an fara shari'a sai a shekarar talatin hutannin baya nake ji a rediyo yayin yanke wata shari'a da aka yi tafawa kalewa tafawa kalewa tafawa kalewa da tun 1966 aka kashe shi ko daga 66 zuwa yanzu shekara na 66 bai kai shekara 50 ba to shekara 52 wai sai wannan satin wani wani satuttuka nan wa an gama shari'a an gano ashe ina ashe wannan katanga ta ƙasa ta faɗo ba daidai ba ne ba asalin laifin daga wannan gidan ba ne daga wannan gidan ne saboda haka yanzu an gama shari'a wanda ya kai ƙarin ya mutu an ƴaƴa ne suka gaji shari'a yanzu dai an gano ashe kuskure aka samu shi ke na abin da aka gano ko layi ɗaya bai kai ba Allah ya sauke saboda haka sun ɓace ne saboda ba za su kai gaggaci ba za su kai hanyar ba wa kullum min yahudu wannan wan nasara dallun magdubun alaihi amma dukkan fa batattu ne kuma an yi fushi da su lakin akhassu awsaf al-yahudi al sai dai in ka tashi waɗannan ayyuka kana so ka bi diddiki sai ka ce to fushi shine yahuda suka tabbanta da shi ai kuma sun cancanta ya fushi da su don in kana karanta alqur'ani kana ganin yanda ba yahudi yake sai ka ga to in kai ne ma kira sai ka sa duka a yi nan su yi nan abu nan su dawo nan a dawo nan su dawo kan kankararru dai kawai kama kala ala an hukumin da Allah ya bada shaida man la'anahu Allah wa ba alaihi wannan wanda Allah ya tsine mushi ya fushi da shi shine bai hudi ya san ilimi wa qad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin in suna magana kai ne kake dauka wasa suke yi wallahi ko a yanzu suke magana zaka dauka wasa suke yi kai ne baka san duniyar ta gaba wallahi da gaske suke sun samu suke sukan gano abu ne nesa mala to amma ba za su ba gaskiya ba sai bata hudumin kurare da kake na cewa wai gwamnatin jama'a ne gwamnatin da jama'a za su zaɓa kai ka san ƙarya ne ƙasa nawa ne aka an gano zaɓen za a tabbatar da abin da ba suke so ba sai a fasa algeria mai faru algeria ƙasa nawa mai faru wa akhassu awsafun nasara ad kama qala ta'ala anhum Kada zallu min qablu wa adallu kaseeran wa dallu an sawa'is sabil kai Allah rawamu da jahilci ka duba da aka bukan jahilci inda aka jero shi qad dallu min qablu wa adallu kaseeran wa dallu an sabil ta ko ina shi jahilci ilmuwa ne bagauniya ne kawai taimakon ka zaka yi da ilimi yawwa haka nan zaka yi hakuri da yake ita hanya ce dudar ta zuwa samun rahama Allah sai zama cike take da kaya da wahalhalu sai ka ta ganin baka da lokaci وبهذا جاء الأحاديث والآثار وذلك واضح بين haka ne ko sai wannan muna ta gutsugurar ayoyin nan na kan so mun dauki aya sai mun kai karshen ta ne to na ga ya kawo hadisan masu tsayi ne ko sai mu tsaya akan hadisan nan dai sai da sai an kai shafi dai da dan wani abu ko kuma karanta shi sai mu shiga hadisan mu karanta shi za mu iya kai karshen aya to a sa alama nan wurin sai mu ni sa dina sai da na taho a shi ya gwagwu ya fensirin ma na zamani ne sun taimake ne wai ma da fin ɗin ko a ciki yau sa alama nan yau bakwai ga wata ko bakwai ko bakwai yau